madaukakin sarki ya ƙara mishi yadda wanda mun san sa'ad yana cikin al'ashara al-mubasharu na biljanna ko? yake daga annabi sallallahu Alaihi wasallam ya ce addu'ar da annabi Yunus ya yi shi ne zunnun ko? annabi Yunus Alaihi salatu salam. lokacin da yake cikin cikin kihi ita ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ko yace to annabi ya ce innahu lam yad'u biha muslimun fi shay'in qattu musulmi ba zai taɓa roƙo Allah da wannan addu'a ba da face Allah ya karɓa ni ba za ka taɓa roƙo Allah da wannan addu'a ba face Allah ya karɓa maka don haka yi amfani da wannan addu'a jirgin sama ce wadda kai tsaye addu'a ka za ta kai ba abin da ke tare ta haka ma daga sa'ad shi dai sa'ad bin abi waqas Allah maɗaukin sarki ya ƙara mishi yadda daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa annabi na cewa shin ko in ba ku labari da wata addu'a wadda idan wani al'amari ya sauko ma mutum in ya karanta ta Allah zai biya mishi bukatar shi in matsala ce a kuren yi mishi ita sahabbai ko kowa jira yake ya rasu da rasulullahi a faɗa mana sai ce du'a uzinnun. addu'ar annabi Yunus alaihi salatu wassalam la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin hadisi yana cikin al-mustadrak ala sahihaini na Abu Abdullahi al-Hakim ne saburi hadisi na 1864 haka ma yana a jami hadisi na biyar. muna da kuma wani hadisi da ya zo da wata addu'a daga Imamu Ali